Masu sauraron mu da wannan maraicen Assalamu alaikum da fatan kunanan lafiya. Yau gobe shirin matasa ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka akan mitoci 25, 31 da kuma 41. A kuna iya jin mu kai tsaye ta VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. A sauran sassan kasar ta Nijar kuma za ku iya jin mu ta gidajen rediyo amfani da sarauniya da kuma niyya FM. A kuma su kasar Ghana kuma ana iya jin mu ta Alfa Radio sai kuma ta intanet a voahausa.com ko kuma ta shafinmu na Facebook a VOA Hausa. Masu gabatar da shirin. Usman Kawara. Safinatu Sodange. Tare da ni Maryam Bashir Bugaji. Masu sauraro kamar yadda muka saba kowace ranar Alhamis muna taɓo batu ne akan lafiya wanda Bahaushe ke cewa uwar jiki. Haka ma yau a ranar biyu ga watan nan na Nuwambar shekarar 2017 za mu yi magana ne akan ta game da inshorar lafiya. Yawancin jama'a ah, wato talakawa idan mutum na rashin lafiya sai tsaya gida domin baya da kuɗin zuwa asibiti ko kuwa ya nemi dan inda ake sayar da magani ya je ya magani ba za a samu tabbacin abin da ke tafiya ba to ta wani hanya ne za a bi zamana ba wai sai mutum ya yi rashin lafiya kafin ya yi ajiyan kuɗi ba ta wani hanya za a bi domin zamana akwai arsusu da idan mutum ya samu in ya tashi da ciwo sai ya je a ba shi magani ba wai sai ya sa hannu aljihu ya biya ba kuwa mutane sun san da tsarin inshorar lafiya kuma suna amfani da shi sai ku kasance da mu a cikin shirinmu na yau. domin ƙarin haske za mu ji daga gare ku ku masu eh, sauraronmu inda za ku iya kiran mu ta lambar mata alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar sai kuma za mu ji daga bakin kwamishinan lafiya na jihar nasarawa wato dr daniel iya har da kuma amsoshin tambayar da muka yi muku a shafukanmu na facebook da twitter duk suna nan tafi A Facebook da Twitter mun tambaye ku cewa shin me kuka sani ne game da tsarin inshorar lafiya na gwamnatin tarayya ko na jiha a inda kuke ga yadda kuka amsa. To saƙon farko daga General Buhari Yahaya Guru ya ce, Inshora wani tsari ne da gwamnati ke tallafa ma'aikatanta wajen biyan kuɗin magani. Misali idan magani ya kai naira dubu ɗaya ne, to zai biya naira ɗari misali. Na gode ku tashi lafiya. sai alhaji murtala mai gida kwanta gora ya ce yau da gobe a gaskiya wannan magana ta tsarin inshorar lafiya muna dai jin shi a kafafen watsa labarai amma a zahiri har yanzu talakawa ba su fahimci wannan tsari ba sai umar babban yaya sabon gida ya ce to ya kamata ku samo mana masana na tsarin inshorar lafiya domin mu babu abin da muka sani akan wannan sai kuma mansur babauro na faɗa ya ce da da kuma oh, ta haɗin gwiwa ne wannan sakon nasu tare da mm. Muhammadu Bashiru Damare suka ce salamu alaikum yau da gobe a gaskiya mu ba mu da wata masaniya a bisa inshorar lafiya a asibitocin gwamnati amma za mu kasance da ku don jin ƙarin haske daga bakin masana harkar kiwon lafiya da za ku gayyato mana a cikin shirin naku ku tashi lafiya sai abdulhamid bashiru wasu ba yace ni dai na ji ana faɗin inshorar lafiya amma gaskiya talakawan najeriya ba su ma san yadda wannan tsari yake ba amma muna fata gwamnati ta hmm. gwamnati ta faɗi Eh. <laughs> da faɗaɗa tsarin zuwa talakawan ƙasa don su masu amfani da shi. Eh. Sai Abdulaziz Adamu Fira ya ce ni dai na san a yankin da nake ana duba mata masu juna biyu kyauta har namba waya ake bayarwa ka kira kyauta in matsalar masu juna biyu ne. To sai kuma Ibrahim Rabilu Tsafi ya ce, Eto, eh ni dai na san muna biyan NHIS, wato tsarin kenan na maganin inshorar, a hmm. makaranta, kuma ana cirewa abokai na kuɗi a cikin albashinsu, sai dai a zahirin gaskiya ba mu ganin tsarin a zahiri, duk da mun san cewa tsari ne da ke baiwa 'yan ƙasa damar samun kiwon lafiya kyauta ko kuma a rahusa, yau da gobe a feɗe mana biri har sai shehu adamu rijau ya ce eto eh gaskiya dubban talakawan ƙasa ba su san da wannan tsari na inshorar lafiyar gwamnati ba balle har su san yadda yake amma a bisa yadda na ji bayani a kai tsari ne mai matukar kyau sosai kuma zai yi matukar taimakawa matukar dai za a aiki a zahiri ba wai ya kasance a rubuce kawai ba sai akib abdallah yola ya ce abin da na sani shine ma'aikatan gwamnati ne kawai ke amfana da inshora ta inda ake cire wani kaso daga cikin albashinsu To sai kuma ba mai goro gashuwa ya ce inshorar lafiya ana samun moriyarsa amma banda inda nake domin asibiti sai ka yi magani da tsada kuma ɗaukar jini a ba marar lafiya shi ma sai ka kashe wajen dubu biyu da wani abu. a nan jihar Yobe. Mm, sai Ibrahim Muhammad Karasuwa ya ce inshorar lafiya ana yin ta ne a asibitocin gwamnati da kuma manyan ma'aikatan gwamnati a inda nake kuma ma'aikatan gwamnati su suke inshorar lafiya. Sai kuma Ukasha e Abdulsalam Kokoko mm. ya ce salam yau da gobe hakika shirin inshorar lafiya a inda nake akwai 'yan matsaloli domin sau da yawa za ka ga an zo da wani taimako a asibiti amma sai a sauya akalarsu zuwa wani gefen na daban. sai bilkisu da mudassiru ta fa balewa ta ce tabɗe jam to ni sai dai in ji labarin shirin a rediyo da talabijin domin kuwa gwamnatin jiha ta ta eh, bauchi ba ta yi wa ma'aikatanta to idan muka koma shafinmu na twitter at at k bashir underscore o ya ce assalamu alaikum yau da gobe tsari ne da idan kai rijista da shi za a dinga yi maka magani kamar kyauta amma a ciri wani abu a asusun ajiyarka sai kuma at yusuf d great ya ce turkashi aini na ɗauka tsarin inshorar lafiya na gwamnati sai a turai ashe a ƙasata najeriya ma akwai lalle kan muna buƙatar wayar da kai <laughs> to <laughs> <laughs> sai a at mutattaka mtk shawu allah sa na faɗi mm. sunan daidai eh. ya ce ni a gani na wannan inshorar ba ta da wani alfanu ga mu talakawa sai adbakira da rawan ya ce haba yau da gobe 'Yan Najeriya suna fama da talauci idan maganin inshora. ana ta kai ba ta kaya kenan to sai kuma at abdulmalik gusau ya ce maganar gaskiya akwai karancin sani akan wannan tsari musamman ga waɗanda ba su yi boko ba da ma al'ummar karkara to sai ka sako na ƙarshe at bafaji underscore na faɗa ya ce haba yau da gobe ai wannan sai dai ku tambayi manya-manyan ma'aikata domin mu talkawa kam sai dai jin wannan labarin a rediyo muke yi to haka sai mu ce to mun gode a ci gaba da aiko mana da sakonni malama safinatu sai a mm. ajiye takardu a miƙa wa maryam bakin abin magana mm. kun je ji sakonni mariya kun ji sakonnin su kamar mm. yawanci duk ba su san ma da batun shi ba maganan ke da yawa kan mm. ba su san menene ba shi yasa muke so mu ji ya zace sai a a shi a kasashe akwai to wallahi akwai <laughs> wani yake cewa ma wai a makaranta ana cire musu ni ba ma sana eh, ina ga kenan kila akwai dan kamar kin ga ko a irin nan kasan zaki ga ko dan wani dan kaso da zaka iya in ma yaron ka bai da irin inshora ta gaba daya a mm. makaranta ka dinga dan biya saboda in ya emergency ya taso za ga an dauka na dan masa can shine kasar kuma sai a kai a can <laughs> wani ya ce ma wai ana fama da talaucewa ke ta inshora ai lafiya ma tana tare da kam ka nemo maka ka sauki ma <laughs> to bari zamu je mm. kamar yadda Maryam ta faɗa tun farkon shirin zamu mm. ba da dama domin mm. masu sauraro su tofa albarkacin bakin su inda zamu buɗe layin mu akan alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar wannan ita ce lambar za a tuntuɓe mu mu ji shin me ko ka sani game da maganar lafiya to bari mu ga ko da wani alayi na ga injiniya na ta kyakkyafta ido <laughs> eh. <laughs> Eh, to eh, um to ga wani nan ya samu daga jigawa an samu eh to salamu alaikum alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu wa alaikum salam um da wa muke magana kuna tare da alhaji ahmad ta kofar garin bulangu kafin wasu lokal gamman jihar jigawa najeriya to malam ahmadu me ka sani game da batun inshorar lafiya kana da ita Eh, to he da yanzu da yake ji kuna fada a rediyo. Mm. Kowa musamman mu 'yan arewacin Najeriya na mafi yawanci muna da a yanayi na odineme ana ta kai gaskiyar magana kamar da wani ya turo wasiƙa mm. wa yake ta kaya. To Amma dai wannan idan aka ci gaba da wayar mana da kai insha Allah kowa da kowa zai amfana. Haka ne. Amin sa Alhaji Ahmad kafin ta kofar garin Bulangu kafa Hausa local government jihar Jigawa <laughs> Najeriya. To mu gode malam. A yanzu dai muna Jigawa. Mm. Eh, wane ne a Jigawa? Wa alaikum salamu. Yawwa Aminu Fatakai ringin ne daga Jigawa State. To Aminu Fatakai muna jin ka. Gaskiya ne, gaskiya ni wannan inshorar lafiyar wallahi ban san da ita ba kwata-kwata sai yau da na ji a doa. Mm, to. Ikon Allah. yauwa eh. kamar munan a karamar hukumar ringin da eh. ke a karkara muke za a iya cewa ko dan a karkara muke ne ya sa ba mu sani ba eh, mm. ko kuma ya kamata a koroto kowa ya mm. jama yau mm. to ba mamaki ko su ɗan birnin sun sani amma ni dai eh. gaskiya ban sani ba kaga ya kamata in kasance da rediyo na domin na ji daga BOA to shi to shi ke na Aminu Fatakai yau ni Fatakai ringin ne daga Jigawa to gode eh to to kin ji fa ya ce bai sani ba to kenan mm. akwai aikin su wayar da kai fa kuma akwai hukuma wayar da kan jama'a a Najeriya ka amanta ga wani a Jigawa to assalamu alaikum alaikum salam salamu alaikum Amu alaikum salam. To da wa muke magana? Suna magana da liman abubakar ne daga nasarar lafiya ta. To ma da liman me ka sani game da inshorar lafiya? kamar da yan uwa na yan Najeriya kowa na faɗa ba mu san wani magana inshora ba mu a Najeriya. Mm. Idan yau da muka ji ko ka fara maudu'i din juna. Mm. ya sa muka eh. saurare ku mu ji To na ake inshorar lafiya. To mun gode Malam Lima. Aifa ki ce mun tona. <laughs> Eh, mun tona to wallahi akwai. Eh salamu alaikum ga wani wane ne daga ina kuma? Alaikum Wawwa. Adamawa yau wance mm. ban ji jihar sosai ba. Eh, da wa muke magana? Da labaran Muhammad. To da labaran. To madalla. To me ka sani game da batun inshorar lafiya? Eh, ne mu dai wannan labari muna jin sa ne a rediyo da yake mu muna karkare ne ba mu samun ba mu sanin abin da yake tafiya hmm. to to mun gode malama to ai ko hukuma wayar da kai sai ta biya mu aiki ya same mu musu aiki yau sai ma sun ƙara sabon aiki ga da zai amfani mutane to ya ga yana shawara hmm. da sai a shiga karkara ana wayar da mutane don zai taimaki mutane hmm. to to haka yake mun gode sosai to to to bari mu lallaba wani wurin na ga to ina ga ga jos ya ce an samu jos maryam mm. eh salamu alaikum wa alaikum assalam malam ka bada barkan ku da aiki yauwa barka da warhaka da muke magana daga jos suna magana da gali umar ne daga cikin garin jos a tarayyar najeriya ba to gali barka da warhaka To alhamdulillah gaskiya na daɗe ina kokarin samun ku dai amma musamman da ina samun na dare amma na rana ne da gaskiya Allah Allah sarki to yau kai sa'a kuma gashi gashi ana maganar lafiya mm. Allah saka da alkhairi kuma irin wayewa da mutane kai da kuke ni dai gaskiya na san wannan inshora tun ina cikin garin Kaduna kuma har na dawo Jos ya aka ya ya kasanta dan dan ga yawo mutane a ya kasanta ya ake abun a yanda ka dan sani eh to don saboda akwai wani lokaci Ayya. Kawai layi ya katse. Amma zan ce da kila ana yankewa albashi. Ita <laughs> kuma ka yanke mai layi. Ga wani daga Bauchi. Eh. Mm. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Da wa muke tare da shi daga Bauchi? Suna na da Yabu Suleiman Gidado daga Bauchi State. To da Yabu. To Malam da Yabu. Me ka sani game da inshorar lafiya? Ah, inshorar lafiya da mu muna karanta ne na dauka tarihi. <laughs> kuma ya katse shi ma a ah, bai katse na tarihi malam yabo. wallahi na dauka tarihi ne kawai ake karanta sai dai kuma ina ji a rediyo wai abu na eh, obama kiya Eh, to Obama ke ah, a Obama kiya ina Amurka ne ta Najeriya ku ta ku sunanta NIA eh ai shi din ne mu muna ji dai ana ta karanta ana ta ana ta sa'in sa tsakanin Obama ke da abun nan Donald Trump eh, amma ba ku san ta kasar ba ta Najeriya ba tarihi ne kawai ake ta karanta to na to na ah, ah. Najeriya fa suna da aiki fa dan tufin da mutane daga ba tarihi bane akwai magana tsarin har da hukuma mm-hmm. eh ga wanda daga Zamfara salamu alaikum to mun gode da yabo salamu alaikum mhm, da wane ne a jigawa ko da Hello? Eh muna jin ka. Muna jin ka. Kuna magana kuna magana da Sha'ibu jariri dan sa da jihar Zamfara. To Sha'ibu <laughs> jariri barka da warhaka. Yawwa barka game da inshorar lafiya mm. gaskiya mu kwata kwata ba mu san ma da wannan tsari ba ba gaya kuma muna cikin karkara ba wani bayani da muka sani game da wannan sai dai mu kama ji ana surutu kan wannan. Eh mm. wannan ya faɗa ne ya faɗa. ikon Allah yawwa haka ne tabbas to to malam Sha'ibu Jari sai ka kasa kunne zaka ji kwamishinan lafiya na jihar Nasara an jima kaɗan zaku mm. je na an mai tambayoyi a kai tare da aboki aiki To insha mm. Allah za mu saurara muna nan tare da rediyo mun gode na gode kwarai. To ga wani kuma daga uh, Niger State. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Da muke magana? Sunana Ibrahim Ahmad daga mm. garin Makwa. To Mala Ibrahim. Muna sauraron ka. wallahi magana inshoran nan sai dai a ci gaba da wayo da kan jama'a mm. mu kan muna bin ana labarin nan da dadewa amma har aka ce lokacin an ba Atiku Abubakar shugabancin a kanta da sauransu amma ba mu taɓa ba ne yadda ake yi ba to labari kawai muke ji mm. Mm. to kai ma ka kasa kunne ka ji a wayar mm. da kan jama'a dai don san abin da ake ciki to ah, mun gode mun gode yawwa yawwa to to Ibrahim Ahmad daga nan makwa to Malam Ibrahim mun gode sosai bari mu je ga wani alayi ban ji jihar sosai ba wane ne da ba muke magana eh, kuna magana da Usman Manika ne Road Puntuwa to Usman Manika muna jin ka To a gaskiya na daɗe ina jin inshora kuma hmm. na ga al'umma da dama wanda suka amfana da ita hmm. daga matakin tarayya zuwa jiha. Hmm. To sai dai a kodayaushe tun da abu ne na jama'a waɗansu ba su sani ba kuma muna jin daɗin wannan shirin muna kuma fatan za a kawo ƙwararru domin a ƙara faɗakar da jama'a kan mahimmancin abin. Da fatan za ku tashi lahiya Usman Safina da Maryam. To, <laughs> eh, ga wani a Nasarawa. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Wa alaikum assalam. Wa ke muke magana da? Eh kina magana da Abubakar ne daga Nasarawa State. To Mala Abubakar me ka sani game da inshorar lafiya? To Hajiya wato magana inshora gaskiya muna da tun lokaci can can baya wasu shekaru da suka dan wuce. Mm. Amma a yanzu tun da abin ya wuce ba mu sake ji ɗauriya ba yanzu ne ake so dai a farfaɗo da abin. Mm. kuma hukumar tana nan tana ɗoriya inshora eh, eh, da yana da kyau amma gaskiya mm. inda a farfado da shi dai a yanzu kamar tattalin arziki to gaskiya dai taimaka mm. sosai kai ma karkara kake zaune na ce kai ma karkara kake zaune ko a cikin gari a ni gaskiya a cikin gari nake kuma baka taba ji ba to a'a na taba ji a ya ji amma ya ce ya ga kamar yanzu na eh. ke kokarin farfado da abu ba bai taba ji wanda yake amfana da ita ba eh hello salamu alaikum to ina ga layin shi layin shi ya tu eh yawa eh muna jin ka yawa nace na taba ji shekaru daidai suka wuce a baya amma a yanzu dai gaskiya ko ma'aikatan gwamnati ma abun ba ba ka je doriyarsa shiru ma la ya ci shiru to Allah ya kyauta to mun mm, gode mun gode Abubakar yawa to kin in kuka mm, lura mm. Maryam duk inda fa ake magana a karkara sun ce fa ba su sani ba kuma an yi abin nan don kowa ya amfana ai ka san an ce ga yawanci don ma'aikatan gwamnati ne shi yasa ma mm. nake so karkara yan karkara ne su ne ba ban da su mm, to ai a karkara akwai ma'aikatan gwamnati haka ne haka ne dukkan su mm. kuma ba su san da ita ma ba eh. kuma ma ba su ma san wanda ma ake amfana eh, eh, amfana da ita wannan wani ya ce ya jaji tarihi ne ya ta tarihi <laughs> to Allah dai sauki Allah sauki ah, abin da ya ba ku mamaki ba ku ji ya san ta Amurka ba amma bai san ta Najeriya ba saboda Amurka kullu ana ta magana ya san Obama kiyaye daukawa da kowa samar ma talaka kowa ya samu samu eh ana ta mm. maganan a ya za a inganta mm. kwanaki ma na ga wani labari a nan su kasar Kenya mm. suna da wajen inshorar lafiya da kowa na iya samu ko kana da na sana'a ko kana kowane wata ka je ka bada wani abu ana ajiye maka misali kila dan mm. kwabo da ɗarinka haka ne mm. to mm. in baka da lafiya ka kife sosai a ce to ga ajiyar da haka ne Allah ya kyauta abokiyar aikin mu Grace Alheri Abdu ta tattauna da kwamishinan lafiya na jihar Nasarawa Dr. Daniel Iya eh wanda ya zo na Amurka domin halartar wata horaswa da bankin uh, duniya ya shirya game da yadda za a yi a iya samar da inshorar lafiya ga kowa abin da ya kamu nan Washington shine domin Eh, mu koya yadda ya kamata ta hanyar kyautatawa ga lafiya a cikin mu kuma eh, musamman domin eh, kin san a can ƙasar tamu ba kowa ne zai iya zuwa asibiti ba saboda haka ana bukatar zancen lafiya ya zama na kowa ne kuma abin da kawo mu ainihi shine ta wani hanyar zamu bi domin mu kyautata ma mutanenmu na kasar mu yadda za su iya sami zuwa asibiti ba lallai eh, sai suna da kuɗi ba eh, ana ce da wannan universal health coverage wato ta wani hanya za a bi domin a ta da kuɗi da za a iya samu idan mutum yana rashin lafiya ya iya zuwa asibiti ba wai sai yana da kuɗi aljihunsa ba a yanzu haka a ƙasar tamu da wasu ƙasashe daban-daban eh, a duniya idan ka je asibiti dole ka sa hannunka a duhunka ka fito da kuɗi domin ka biya kuɗin asibiti To musamman a ƙasar tamu ba kowa ne zai iya haka ba kin lura za ki ga cewa yawancin jama'a wato talakawa idan mutum na rashin lafiya sai ya tsaya gida domin baya da kuɗin zuwa asibiti ko kuwa ya nemi ɗan inda ake sayar da magani ya je ya sayo magani ba za a samu tabbacin abin da ke tafiya ba. To ta wani hanya ne za a bi ya zamana ba wai sai mutum ya yi rashin lafiya kafin ya yi ajiyan kuɗi ba. Ta wani hanya za a bi domin ya zamana akwai arsusu da idan mutum ya samu in tashi da ciwo sai ya je a ba shi magani ba wai sai ya sa hannu aljihu ya biya ba to kin lura ma za ki gani cewa ko masu hali ma idan mutum ya samu wani irin ciwo kamar ciwon daji yake ce da shi ko kansa eh. to sai abin sai ya sa shi ya zama matalauci to wannan daidai yake da inshora za a ce inshorar lafiya kamar yadda ake da ita a kasashen da suka ci gaba eh eh haka yake insurance kenan insurance health insurance yanzu eh. mana ka fara ajiye kuɗi ba sai lokacin da kayi rashin lafiya ba ya zama na kana ɗan ajiya lokacin da ka samu lokacin da rashin lafiya ya tashi sai ka je kawai a baka magani ba sai ka sake biya ba. Eh wato inshora kamar yadda take a nan tana da sauki musamman idan mutum yana da aikin yi in zai iya eh. biya ta wurin ma'aikatarsa eh. galibin mutanen mu ba su da aikin yi ya ne za su yi su biya tasu gudunmuwar ita ce hanyar da ya kamata a bi ta gwamnati wato gwamnati ta ajiye kuɗi domin musamman domin rashin lafiyar jama'anta sa'annan wanda suke aiki za a iya ce to ga abin da za ka biya domin a sa arsusu din kuma ya zama na cewa idan kana aiki kana kuma samun kuɗi da dama abin da za ka sa arsusu zai fi wanda nashi kuɗin karami yake To wasu ma kin san yawancin mutanen mu ba wai suna aiki na gwamnati ba ne. To wani hanya za a bi domin su ɗin ma a yi kokari a samu suna ɗan ajiye kuɗi. To shi wannan kawai da muka zo ya nuna mana hanyoyin da za a iya bi. Amma duk da haka a wasu wurare za ka ga baya da za a yi baya da kuɗi baya da kuma iyali da za su iya taimaka to ya kamata gwamnati ta biya abin da muke ce da shi premium a kansu. Wasu gwamnati su sa wani a harsusu domin su. Eh, wato wannan shirin dai duk da kyan shi zai yi tasiri ne musamman a maraya ba yankunan karkara ba waɗanda ba su maganin asibitan baki ɗaya ba su da asibitan da ma za su je ko da gwamnati tana da wannan shiri domin su. Eh amma kin san a yanzu haka ko ina a Najeriya ana kokarin sa abin da muke ce da shi primary health center. Mm. A yanzu haka din akwai shiri wanda shi shugaban kasa mai girma muhammadu buhari yake ya sa a gaba minista yana kan gudanar da wannan shine ya zama na kowane karkara ko mu ce ward na, siyasa suna da asibiti daya ta ƙasa wanda muke ce da shi primary health care a wurin ne za a fara yawancin cututtukan da muke da su akan iya a sha ƙarfinsu a ta wurin kafin a ce za a je babban asibiti ko general asibiti ko kuwa teaching hospital da muke da shi so abin da ya kamata a yi shine a sa asibitoci a karkara su zama da ƙarfi akwai masu aiki akwai kayan aiki domin in aka bi wannan hanya to zai taimaka kwarai da gaske. yawa to kasancewa wannan shine kusan sai a ce karan farko da gwamnatin jiha za ta aiwatar da wannan shirin ko kuma za ta makwatanta shi take koyan eh, shi ko kasashen eh. da suka ci gaba ma shirin inshora yana da kalubala. Ya kake gani ku za ku bullo lamarin har zai na farko ya zama karɓaɓɓe na biyu kuma ya tasiri. Ta farko shine eh, ya kamata jama'ar mu a wayar da su to wani lokaci ma za ka ga eh, mace mai juna biyu za ta ƙi tafiyan asibitin eh, awo dalili wani lokaci za ki ga kamar aka je asibitocin din ba za a ga masu aiki a wurin ba ko za a je asibiti babu kayan aiki ko kuwa ma a ce yadda ake lura da mutum aka je za a ci mutuncinsa to wani lokaci sai ki ga wannan zai sa mutane ba za su je wurin ba amma na biyu ne ya kamata yadda na faɗa ya tabbata cewa aka je asibitocin din za a samu abin da ya kamata na biyu kuma a kara wayar da kan jama'a kamar yadda na faɗa yawancin cututtukan da muke da su za a iya kashe su ta hanyar rigakafi kwanaki ma ita wargida na shugaban ƙasar wata aisha ta kiro duk matayen gwamnoninmu na ƙasa baki ɗaya domin su ɗauki wani shiri da zai taimaka na wayar su kai da kuma rigakafi karɓar rigakafi ma yaranmu da kuma zuwa awo idan iyayenmu mata sun yi ciki domin a samu a sani lokacin da za su haifu a ba su rigakafi da kuma idan akwai wani matsala a ɗauki mataki bai kamata a ce iyayenmu mata ta dalilin juna biyu suna mutuwa ba amma har yanzu a kasanta mu. musamman a jihohinmu ta arewa muna da wannan matsala hali. Menene burin babban bankin duniya na shirya wannan taron? Burin su shine kiwon lafiya ba shi ne kiwon lafiya da kuma yadda za su iya su tallafa gwamnoni a kasashe daban-daban wanda sun ɗauka matakin kawo lafiya ma jama'ar su. Mm. Domin kin san Hausawa sukan ce lafiya ita ce uwar jiki. To mutum baya da lafiya abu za a iya tattala arzikin kasan ba. yawa to bisa ga ganinka yadda ka ji kamar yadda ka fayyana akwai wakilan gwamnatin tarayya da suke halatta wannan taron eh. akwai yiwuwar in an koma za a eh. ɗauki lokaci kamar yadda aka koya nan da na ƙoƙarin ƙirƙiro da wannan tsari ko kuma shi ma zai shiga kwandon mantuwa kamar yadda ake halatta waɗansu taruka dai ana watsi da shirin. <laughs> yanzu haka dai Najeriya tana kokarin ɗauki mataki na universal health coverage don a yanzu akwai abin da muke ce da shi national health insurance scheme mm. a Najeriya amma yanzu an yi shekaru goma ba yi nisan tafiya ba Mm. domin ainihin wanda suke amfana ga wannan matakin shine wanda suke aiki a federal mm. to a wasu states suna kokarin su da wannan hanya mu a nasarawa state shi mai girma gwamna dinmu alhaji umar tanko almakura shi yana gaba yana so mu ɗauki wannan mataki to a yanzu haka ɗin ma akwai wani dan project na world bank wanda yake a jiha tamu akwai jihohi guda uku yanzu a Najeriya wanda uh, uh, banki na duniya take take uh, aiki a wurin nasarawa da ondo da kuma adamawa Aha, a kan batun harkar lafiya eh a kan harkar lafiya da kuma bunƙasa lafiya a karkara musamman a primary health care eh. to mu ta wannan banni ne muka samu nasara ta shigo na san kuma shi shugaban kasa Muhammadu Buhari mai girma Muhammadu Buhari yana so a kai wannan mataki a wasu jihohi musamman a ta arewa ta gabas ko inda muna da matsala da Boko Haram. Domin ta wannan bangaren ne mun samu damuwa da ciwon amin da cutar ciwon shan inna ko polio ke da eh, eh. eh, dama muna zato abin ta kare ko za ta kare a kasan amma sai gashi ya bullo kuma dalilin wannan shi ne rashin bada rigakafi na wannan uh, ciwon. Lafiya jarin talaka a masu mulki na bautar da shi. Rayuwa mun ah, gode abokiyar aikin mu mm. grace alheri abdu da kwamishina dr daniel iya mm. kun ji bayanin su akan wannan inshorar lafiya amma mm. ta jihohi da kowace eh, jiha ya kamata ce akwai tsarin su eh, amma wannan su kamar su jihohi uku ne yanzu karkashin uh, uh, eh, bankin duniya za ta taimaka musu insha Allah dai mako mai zuwa za mu sake dawowa don mu ji daga mm. su kansu eh. mm, ya mm. kamata ka ganin da mutane ba su san komai game da wannan ba to ya eh. gaskiya kamata dole dama za mu sake dawowa ya kokarin mu zakulo jami'an hukumar eh, NHIS su zo su ma mutane da kai a ji kai kada kake karkara ma ta ina wannan abin zai amfane su fayyace mana komai su fayyace mana komai za su je su hada kai da yan National Orientation Agency su hada kai su waye da kan mutane to duka duka nan muka tsaya sai kuma gobe insha Allah um, za mu sake dawowa da wani uh, sabon shirin yanzu a madadin kowa da kowa ni Maryam Bashir Bugaji ke muku sallama daga nan birnin Washington DC. Huta lafiya.